bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tayar amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba bayan na gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da afirka a yau ra'ayoyin masu sauraro mata a cikin al'umma an so shin fikihu da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku je mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraron zu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 4 ga watan agustan shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan muharram na shekara 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 492 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha bakwai ga watan muharram na shekara ta 953 hijira kamariya aka haifi sheikh bahauddin al'amuli wanda aka fi saninsa da sheikh baha'i a garin ba'alabak na kasar labanan tun yana karami mahaifinsa ya hijira zuwa iran a birnin isfahan ne kuma ya kammala karatunsa sannan ya fara karantarwa da kuma wallafe-wallafe na littafan addinin musulunci shahul baha'i ya rubuta littafai masu tarin yawa waɗanda sun kai mujalladai takwas daga cikin su akwai littafin nan na jami'ul abbasi sannan kuma akwai littafin kashkol da sharhin aflak da sauran littafai da ya rubuta shawal baha'i ya rasu a shekara ta talatin hijira kamariya a birnin isfahan na kasar iran daga ƙarshen masaurare kun san cewa shekaru 76 suka gabata kasar pakistan ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka sannan kuma ta balle da kasar india addinin musulunci dai ya shiga kasar india ne tun karni na 8 miladiya musulmi sun ci gaba da iko da yankin har zuwa karni na goma sha shida a lokacin da turawa suka mamaye kasar sakon fara mulkin mallaka a daidai lokacin da indiya take gab da samun yancin kai muhammad ali jana ya kafa jam'iyyar musulmi da ake kira ta muslim league a kasar indiya da nufin kafa a kasar musulunci amma bayan ballewar kasar daga indiya a shekara ta 1971 kasar pakistan ta gabas wadda ake kira da kasar bangaladesh a halin yanzu ita ma ta balle daga kasar ta pakistan pakistan tana faɗin ƙasa kilomita marabba'i 1803 sannan kuma tana makwabtaka da kasashen iran china afghanistan da kuma india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 madalla yanzu kuma sai labaran duniya wanda zan karanta ga labaran duniyan da farko ga kanansu sojoji masu juyin mulki a ƙasar niger sun yi watsi da wasu yarjeniyoyin tsaro da ƙasar faransa shugaban kungiyar hezbollah na kasar lebanon ya ce babban matsalan yankin gabas ta tsakiya ita ce shishigin amurka a cikin dukkanin al'amura a yankin sannan a najeriya kuma za ku ji cewa kungiyar kwadago ta yi barazanar komawa yajin aiki idan gwamnatin tarayya ta ki janye karar da ta shigar a kanta yanzu kuma ga cikakkun labaran sojoji masu juyin mulki a jamhuriyar niger sun yi watsi da wasu yarjeniyoyin tsaro tsakaninta da kasar faransa musamman waɗanda suka shafi yaƙi da ayyukan ta'addanci tasharar talabijin ta almadin ta kasar lebanon ta nakalto majalisar sojojin kasar tana fadar haka a jiya alhamis ta kuma kara da cewa majalisar ta sallami jakadun kasashen faransa amurka togo da kuma najeriya daga birnin yami babban birnin kasar wasu membobin majalisar sojojin kasar ta nijar dai sun bayyana cewa irin mai da martanin da gwamnatin kasar faransa ta yi bayan juyin mulkin da aka yi wa bazum muhammad a makon da ya gabata ne ya sa suka ɗauki wannan matakin wasu 'yan majalisar sojojin sun bayyana cewa sojojin za su kare kasarsu daga duk wata barazana ga tsaron kasar sannan sun yi watsi da barazanar kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka wato ecowas na farwa kasar da yaƙi saboda mai da tsohon shugaban kasar kan kujerar shugabancin kasar babban sakataren kungiyar hezbollah ta kasar lebanon said hassan nasrullah ya bayyana cewa babban matsalar kasar lebanon da sauran kasashen yankin gabas ta tsakiya ita ce shishigin da gwamnatin kasar amurka take yi a cikin dukkanin al'amuran kasashen yankin musamman a kasar lebanon kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya nakalto said nasrullah yana faɗar haka a jiya ya kuma ƙara da cewa a duk wuraren da aka kori kasar amurka ko hamci kasar isra'ila to za ga mutanen yankin sun sami zaman lafiya mai dorewa sai nasarullah ya kara da cewa a lokacin da mutanen kasar lebanon tare da taimakon kungiyar hezbollah suka kori yahudawan isra'ila daga kudancin kasar sai da aka yi fiye da shekaru goma ana zaman lafiya babu yaƙi a yankin haka al'amarin yake a yankin gaza na ƙasar falastinu a lokacin da falastinawa suka kori sojojin yahudawa daga yankin na gaza da kuma ƙasar iraki kafin amurka su sake dawowa da sunan yaƙi da ta'addanci a baya da ƙarshe shugaban ƙungiyar hezbollah sai hassan nasrallah ya bayyana cewa a duk lokacin da mutanen ƙasar lebanon suka daina biyayya ga ƙasar amurka za su warware mafi yawan matsalolin da ƙasar take fuskanta a halin yanzu Ƙungiyar ƙwadago ta NLC a tarayyar Najeriya ta yi barazanar komawa yajin aiki idan har gwamnatin tarayyar ƙasar ta ƙi ta janye ƙarar da ta shigar kan ƙungiyar a ranar 14 ga watan Agusta da muke ciki. Jaridar Premium Time ta Najeriya ta nakalto joe ero shugaban kungiyar yana faɗar haka a lokacin da yake jawabi ga kafafen yada labarai bayan taron majalisar zartarwa ta kungiyar da aka gabatar a jiya a ora ya kara da cewa idan gwamnatin tarayyar bata janye karar da ta shigar kan kungiyar har zuwa ranar goma sha ɗaya ga watan agusta da muke ciki ba to kungiyar za ta sake kiran yajin aiki a ranar sha hudu ga watan kafin haka dai gwamnatin tarayya ta shigar da kara kan kungiyar kwadago ta nlc da kuma ta tuc saboda sabawa umarnin gwamnati na rashin shiga yajin aiki babban mai shigar da kara na gwamnatin tarayya sannan kuma babban sakatare a ma'aikatar shari'a kasar mai shari'a Beatrice J.D. Agba ya nana ta har sau biyu kan cewa yajin aiki da kungiyar kwadago ta kira baya bisa ka'ida. Masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. Jami'an gwamnatin kasar Amurka da kuma na harjin kasar Isra'ila sun yi kokarin ganin gwamnatin kasar Saudiya ta shiga cikin jerin kasashen larabawa wanda suka samar da hulɗa jakadanci da hamci ƙasar isra'ila ko kuma abin da suka kira sulhun abraham amma gwamnatin ƙasar saudiya ta dage kan cewa samar da hulɗar jakadanci da hamci ƙasar isra'ila ba zai amfani ba matukar babu wata hanya ta samar da cikakken zaman lafiya tsakanin yahudawan sayoniya da kuma falastinawa kafin haka dai shugaban ƙasar amurka joe biden a ranar 28 ga watan yulin da ya gabata a yayin yakin neman a sake zaben sa a shekara ta 2024 ya ba da sanarwar cewa nan ba da dadewa ba gwamnatin kasar saudiya za ta samar da hulɗar jakadanci da haramtaccen kasar isra'ila a shekara ta 2020 ne dai wannan shirin ko kuma dai abin da suka kira sulhuntawa ta yi sanadiyar samar da hulɗar jakadanci tsakanin haramtaccen kasar isra'ila da kasashen larabawa guda hudu kuma su ne sudan morocco bahrain da kuma haɗaɗɗen daular larabawa shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi ya taya karamar tawagar yan wasan daga nauyi ta kasar kan nasarar da suka samu a gasar wasannin daga nauyi da aka gudanar a birnin new delhi na kasar india kamfanin dinacin labaran ip na kasar iran yana kalto shugaban yana faɗar haka wani bayani a rubuce da ya fitar a safiyar yau juma'a inda ya kara da cewa babu shakka irin nasarorin da matasanmu suke samu a wasanni daban-daban a duniya ya nuna irin kwazon da suke da shi kuma sun cancanci nasara da suke samu sannan muna fatan wa'annan nasarori za su ci gaba in ji shugaban kafin haka dai hukuma mai kula da wasannin dambe ta kasar iran ta ba da sanarwar cewa karamar tawagar masu daga nauyi na kasar wanda suka halarci gasar wasannin daga nauyi a birnin new delhi na kasar india sun zo na ɗaya a ƙarshen gasar wasannin kuma su ne aka miƙa wa kambin nasara a wasannin masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla masu sauraron yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Africa. Iyo. Masu saurare barkanku da war haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin mu a wannan karo za mu tabo batun furucin da wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a yammacin Afirka da Sahel ya yayi ne cewa ƙungiyar raya harkar tattalin arziki arziki na yankin yammacin afirka ta ecowas ta bayyana cewa tana shirye ta yi amfani da karfi wajen kawo ƙarshen juyin mulki da aka yi a nijar da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a yammacin afirka da yankin sahel leonardo santos sima ya ce ƙasashe da dama na ƙungiyar ecos na shirin yin amfani da ƙarfi a nijar idan har ya zama dole domin kawo ƙarshen juyin mulkin da sojoji suka yi wa hamararren shugaban ƙasar muhammad bazoum yayin da gwamnatin mulkin soji a kasar ta sake buɗe kan iyakokin kasar jim kaɗan bayan da gwamnatin faransa ta fara kwashe 'yan kasar ta daga kasar ta nijar a jawabin da ya yi a ranar talata da ta gabata simon ya yi tsokaci kan yiwuwar shiga tsakani ta hanyar amfani da karfin soji daga kungiyar ecos a nijar sai dai ya bayyana cewa kowa ya fi ba da fifiko ga ƙoƙarin warware lamarin ta hanyar zaman lafiya don magance matsalar hakan na zuwa ne a daidai lokacin da shugabannin rundunonin sojin kasashen kungiyar ta ecowas suka fara wani zaman taro na musamman a birnin abuja fadar mulkin najeriya a ranar larabar da ta gabata domin tattauna halin da ake ciki a niger a gefe guda kuma an shirya tura wata tawaga daga kungiyar ta ecowas karkashin jagorancin tsohon shugaban najeriya abdulsalam abubakar zuwa birnin yamai fadar mulkin nijar da nufin shawo kan shugabannin sojoji da suka yi juyin mulkin da su janye daga kan aniyarsu a wani zaman taron gaggawa da shugabannin kungiyar ta ecowas suka gudanar a birnin abuja a ranar lahadin da ta gabata kungiyar ta ecowas ta baiwa majalisar mulkin sojin niger mako guda da ta mayar da shugaba muhammad bazoum kan karagar mulkin kasar tare da yin barazanar ɗaukar matakin soji matukar ba a maido da tsarin mulkin kasar ba gabanin taron gaggawa na abuja majalisar mulkin sojin ƙasar niger ta zargi kungiyar ecowas da shirya wani abu da ta bayyana a matsayin cin zarafi da wuce gona da iri kan ƙasar niger tare da zargin faransa da neman ganin an ɗauki matakin soji kan ƙasar lamarin da faransa ta musanta a gefe guda kuma hukumomin soji na kasashen mali da gini da kuma burkina faso sun bayyana rashin amincewarsu da duwani wani yunkurin ɗaukan matakin soji kan nijar tare da gargaɗin da ƙasar algeria ta yi cewa duk wani matakin tsoma baki a nijar ta hanyar soji lamari ne da zai ƙara ta'azzara rikicin ƙasar don haka ta yi kira kan kai zuciya nesa da jaddada buƙatar dawo da tsarin mulkin ƙasar ta hanyar lumana tun a ranar laraba da ta gabata ce aka hambarar da gwamnatin muhammad bazoum a wani juyin mulki karkashin jagorancin shugaban dakarun tsaron fadar shugaban kasar general umar abdulrahman tiyani wanda ya shelanta kansa a matsayin shugaban kasar duk da matsin lamba na yanki da na kasa da kasa da kuma kokarin shiga tsakani da shugaban kasar chadi muhammad idris da ya yi sabbin shugabannin mulkin sojin nijar sun ki ja da baya daga kan matsayinsu na juyin mulki kuma har yanzu suna tsare da hambararren shugaban kasar da wasu adadi da dama na tsoffin jami'an kasar a halin da ake ciki tayyib bashir ahmad mai ba da shawara na musamman ga hambararren shugaban kasar niger muhammad bazun ya musanta cewa shugaba bazun ya buƙaci kasar faransa da ta ɗauki matakin tsoma baki ta hanyar soji domin ganin an sake shi a wata hira da ya yi da tashar talabijin ta jazira ahmad ya kara da cewa shugaba bazun ya dogara ne da goyon bayan kasashen duniya da kuma goyon bayan al'ummar niger domin kalubalantar juyin mulki mulkin da aka yi a ƙasarsa. majalisar mulkin soji a birnin yamai ta zargi tsaffin jami'an kasar da neman faransa ta shiga tsakani ta hanyar ɗaukan matakin soji domin kawo ƙarshen tsare shugaban kasar a wani sabon al'amari shugabannin juyin mulkin jamhuriyar Nijar a yammacin ranar talatar da ta gabata sun sanar da buɗe kan iyakokin sama da ƙasa na ƙasar bayan rufe su sakamakon juyin mulki a ranar larabar da ta gabata mai magana da yawon hukumar bada kariya ta kasar kanal hamadu abdulrahman ya bayyana cewa shugaban majalisar ya yanke shawarar bada izinin ficewa daga niger zuwa kasashen algeria da libya da mali da chadi da kuma burkina faso dangane da batun jigilar mutane zuwa wajen kasar ta Nijar a safiyar ranar Laraba jirgin da ya kwashi mutane 262 kuma mafi yawan su Faransawa ya isa birnin Paris kuma ana shirin kwasan ƙarin mutane bayan sake buɗe sararin samaniyar Nijar. a nata bangaren rundunar sojin faransa ta ce yanzu ba batun korar sojojin faransa da ake yi daga nijar ba ne abin lura shine cewa akwai faransawa kusan 600 da suke zaune a nijar kuma faransa tana da sojoji kusan 1500 a sansaninta da ke kasar ta nijar haka zalika kasar italiya ta sanar da cewa a shirye take ta kwashe 'yan kasar mutane 90 daga birnin yamai fadar mulkin niger a cikin wani jirgin sama da aka yi hayarsa musamman don wannan dalili na kaura abin lura shine cewa adadin 'yan kasar italiya a niger ya kai kusan 500 waɗanda su sojoji ne a birnin washington ma'aikatar harkokin wajen amurka ta pentagon ta ce tana tuntubar sojoji a niger kuma ta tabbatar da cewa babu wani sojan amurka da za a janye daga can a nata bangaren kasar jamus ta shawarci 'yan kasarta da su hanzarta bicewa daga birnin ya mai fadar mulkin kasar ta nijar a bangaren amurka kuwa ma'aikatar tsaron kasar ta pentagon ta bayyana cewa tana da hanyar tattaunawa ta kudda kudda sojojin da suka yi juyin mulki a nijar don haka ta sanar da cewa amurka ba za ta bi sahun kawayenta na kasashen turai ba wajen kwashe 'yan kasarta daga nijar a halin yanzu kuma ta buƙaci 'yan kasarta da suke nijar da su kasance suna yawan tuntubar ofishin jikadancin ta da ke kasar ta nijar kamar yadda fadar mulkin white house ta amurka ta sanar da cewa ba za ta ɗauki matakin da ƙawayenta na ƙasashen turai suka ɗauka ba na kwashe 'yan ƙasarsu daga Nijar a wannan lokaci ba. tana mai nuni da cewa babu wani hatsari da ya bayyana da zai sanya ta janye 'yan ƙasarta daga Nijar. a bangare guda kuma ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka ta sanar da cewa sakataren harkokin wajen kasar anthony blinken ya tattauna da hambararren shugaban kasar niger muhammad bazoum inda ya bayyana masa goyon bayan amurka gare shi da ci gaba da ganin mulkin dimokuraɗiyya ya wanzu a kasar a baya ma'aikatar harkokin wajen amurka ta sanar da cewa Bilinken ya tattauna ta hanyar wayar tarho da shugaban hukumar tarayyar afirka musa faki kan abin da ke faruwa a nijar mai daga hankali yana mai jaddada muhimmancin sakin shugaba muhammad bazun cikin gaggawa tare da mutunta kundin tsarin mulkin kasar da tabbatar da amincin jama'ar ƙasa. haka zalika jami'i mai kula da harkokin sadarwa na kwamitin tsaron kasar amurka john kirby ya ce kasarsa na san ganin muhammad bazun ya ci gaba da gudanar da shugabancin niger kuma akwai damar wanzar da shirin diflomasiyya domin warware rikicin kasar jakadan Nijar a Amurka kyari Liman Tangari ya bayyana cewa akwai matsayar ƙasa da ƙasa da na nahiyar Afirka baki ɗaya da ke neman a dakatar da yunkurin juyin mulki da aka yi a Nijar da kuma sakin shugaban ƙasar. a wata hira da ya yi da gidan talabijin na aljazira tangiri ya yi magana game da yunkurin diflomasiyya da ake yi na mayar da sojoji barikinsu tare da dawo da halittacciyar gwamnatin kasar yana mai cewa matsayin kasashen burkina faso da mali ba zai sauya matsayin kungiyar ecowas na kin amincewa da juyin mulkin da aka yi a kasarsa ba yana mai bayyana cewa hukumomin kasashen biyu ba halaltattu ba ne saboda sun zo ne ta hanyar juyin mulki a martaninta dangane da juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar Nijar kungiyar tarayyar turai ta ɗauki matakan ladabtarwa da suka hada da dakatar da haɗin gwiwar tsaro da taimakon kuɗi da take yi ga Nijar yayin da ƙasar Amurka ta yi barazanar ɗaukan irin wannan mataki wasu masharhanta da manazarta sun yi tarayya akan cewa matsayin ƙasashen yamma da na Afirka ya zo daidai ne dangane da juyin mulkin da aka yi a Nijar tare da nuna rashin amincewa da juyin juyin mulkin fiye da waɗanda aka yi a wasu ƙasashe a baya-bayan nan saboda wasu dalilai mabambanta amma duk da haka suna shakkar cewa hakan ba zai tursasa wa masu juyin mulkin janyewa daga kan matsayinsu ba Dr. Idris Ait malami kuma mai bincike da yake kwararre a harkokin da suka shafi nahiyar Afirka ya ce, tufan allatsi ne da barazana da kasashen yammacin duniya suka yi wa juyin mulkin Niger ya fi tsanani akan duk wani juyin mulki da aka yi a baya-bayan nan a nahiyar Afirka. kuma hakan ya zo ne sakamakon matakan da aka ɗauka a farkon wannan shekara cewa duk juyin mulkin da aka yi a baya sun zame tarihi a nahiyar afirka masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Madalan kuma sai shirin ra'ayi masu sauraro tare da Hassan Barka. Daga nan Tehran muke gabatar muku da shirin ra'ayoyin masu saurare. To jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkan da haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ko masu saurare. To kamar yadda aka riga aka ji juyin mulkin da sojoji karkashin jagorancin janar Abdulrahman Chani suka yi a jamhuriyar Nijar na daga cikin batutuwan da suka mamaye kafafen yar labarai. hakan ne ya sa da yawa daga cikin masu sauraron mu suka bayyana ra'ayinsu kan wannan juyin mulkin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana assalamu alaikum biyu ya hausa mai magana suleiman ta alhaji ibrahim wanda aka yi sani da suleiman dan minista ɗan nijar mazaunin birnin sabah a kasar libya allah sarki duniya yau ga dan juma na jagoranta kai wa dan juma hari wannan abu ya zo mana da mamaki da wannan nake kira da kungiyar ecos da ta jaye ta na kai wa kasa ta nijar harin soja dan ganin cewa idan aka gwabza babu wani bangare da zai yi nasara ganin cewa dukkanmu yan afirka ne za su yaƙi yan afirka da wannan nake kira da babban murya da su jaye wannan yunkuri su nemi wata hanyar ba wannan ba da ƙarshe ina kira allah ya ba wa ƙasa ta nijar da wumman zaman lafiya mai ɗorewa daga naku sulaɗin minista tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran ina muku barka da safiya da fatan kun tashi lafiya mai magana abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara gusau local Government magami a tarayyar najeriya kuma vice chairman na kungiyar masu kira da sauraro radio africa ina so ku bani dama domin na yi amfani da wannan lokaci in yi kira ga shugaban ƙasar najeriya watan bola ahmad tinubu da kuma gwamnatin shi wayannan dakarun sojoji da kuke so ku tura su tafi kasar Nijar wajen kwantar da tazuma to da kun yi amfani da su a wajen harkar tsaron ta dami al'umma ƙasa ta Najeriya ku tura su kamar irin jihohin Katsina, Zamfara, Sokoto, Kebbi, Kaduna da Neja domin su magance matsalar security da muke fama da ta 'yan bindiga. Domin yin haka ya fi komi muhimmanci kuma ya fi komi daraja da kuma karkaro muku mutunci ga irin idan duniya da ku ɗauke su ku kai su a ƙasar Nijar a kuma wannan inda za ku kai su ba wai za ku kai su domin taimakon talakawa ba ne a'a za ku kai su ne domin cimma wata manufa ta ku da wannan muke kira da gwamnatin Najeriya bisa wannan jami'an tsaro da suke so su tura ƙasar Nijar da su karkata su a bangaren security na Najeriya tunda mu ma a Najeriya ba mu samu wadataccen tsaro ba mai magana Abdulmumin Muhammad waziri daga nan jihar Zamfara wasu Lokal Gamin Magami. Jamhuriyar Musulunci mai magana sunan alhaji abubakar da to da waga dama da kuke ba mu mu bayyana albarkacin batun gaskiya ba abin da damu ce sai dai mu ce muna jinjina ma sojawan mu na ninja muna jinjina ma sojawan mu na ninja muna ba su goyon baya ɗari bisa ɗari gaskiya babu abin da damu ce sai dai muna mutu addu'a kullum ana ɗaukaka su muna ba su goyon baya ɗari bisa kan ɗari kuma da ƙudurin gada suka ɗauka Allah kama musu yan ƙasa gaba ɗaya ku fito da addu'a ni ta yin addu'a Allah ya mace su Allah ta mace mu gaba ɗaya. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu mai magana ya kuma mai ba da raka a jihar da magaram ina so ku bani dama zan yi kira ga bangarori ga baki daya da farko zan fara da al'ummar kasar Nijar. ya kamata mu ci gaba da hakuri da halin da zamu fuskanta ko da muke ciki don ganin cewa mun ci gaba da gwagwarmaya ganin cewa mun samu yanci namu na cin na gashin kanmu ko mu ci gaba da addu'o'i Allah ka mana zaman lafiya ya kawo mana ya kawo mana mafita mai kyau kuma ya kara wa sojojin mu kwarin gwiwa na ganin cewa sun jajirce sun kwato mana yanci su tabbatar fitar mana da shi haka kuma muna kira ga dan daukacin sojoji baki da ya kamata su ci gaba da jajircewa akan aikin su na ceto kasa kamar yadda suka sawa sunan kwance kundin nasu kuma ya kamata su raba alaka da faransa da kasashen yamma ga da kuma su wargaza duk wani kundi da ya shafi faransa su yi namu namu na kanmu don ganin cewa kasar mu ta zauna daram wajen wata alaka da za a yi kasar faransa ko wasu kasashen yamma ya kamata ya kasance kowanne daga ciki zai samu riba daga ciki kar ya kasance muni a kasa ya kamata kowanne a ce yana daga ciki wanda zai samu kasan shi na musamman muna fata allah ya kawo mana domin zaman lafiya allah ya kawo mana mafita akan wannan al'amari da bangarorin ecowas da sauran kasashen duniya suka samu gaba allah kar ya ba su nasara ya wargaza duk wani tsarin su mummuna mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magarin ku tafi lafiya. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryan tahira murya musulunci to mu dai yanzu nijar kasa ta yi harama don yanzu wannan ya yunkuro zai ba da karfin soja wannan zai tallafa ma soja mu nijar talakawan nijar da muka gane kanmu muka san me muke da mun zai yafa ma mu ruwa masu yin zanga-zanga na banza da gofi su kokona mu mutane kaya ka dai gani abubuwan da yake tafiya duka-duka ma mu Nijar mutum miliyan nawa ne da mutum za su kawo mana irin wannan dakarun sojoji wannan kasa ta tura nashi wannan kasa to in muka gane wallahi tallahi in suka yaƙe mu Assalamu alaikum sashin Hausa na radio VOH Tehran mai muku magana alkasum ne a yasi jamhuriyar Nijar a yau na shigo shirin ina son a bani dama in ba da ra'ayina saman wannan abun ayaba wanda kasan Mali da kasar Burkina suka ma kasan mu to ni gaskiya wannan jawabai wanda jami'an kasan Mali suka yi da ita da kasar Burkina na ji daɗin su saboda abin da yasa na ce na ji daɗin su kasan mu tana ciko wani hali kuma mutane na duniya ba su gano abin da al'ummar kasar Nijar take ni ba ba wai muna tare da wannan iju mulki da aka yi ba mu mun jima muna faɗa mu ma'amala ce da ƙasar faransa a ba mu bukata wannan shugaba ƙasar eh, bazu muhammad tabbas ya ɗauko hanya ta ci gaban ƙasa amma mu kuma mun tabbatar da cewa ana mai zagon ƙasa a cikin jam'iyyar shi a wanda ba sa bukata bisa abubuwan da yake sama kuma mun tabbatar da cewa wannan eh, kundi da aka kai ma shugaban kasar Nijar wanda kowa san da cewa ba abin da suka shimka illa sata cikin kasa amma kaga an hana shi aiki to ta za ku cewa akwai demokarasi kuma mun tabbatar da cewa wannan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sashen Hausa na irin muryar jamhuriyar Musulunci magana isu ne madace da magaram jamhuriyar Nijar. Mama na masu kira sauran radio na Afirka Rasha jihar da magaram zan yi tsokaci a dangance da wannan riya bododi da Najeriya ta wani Nijar gaskiya abin ya ba mu mamaki ganin cewa yanda ba mu da makwabciya kikiya wanda ta kai wa Najeriya amma yau shugaba Bola Ahmed Tinubu ya wa Nijar butulcin na rihe iyaka gaskiya hakan bai dace ba kuma da fatan za a tsaya a yi tunani ganin cewa Najeriya da Nijar ɗan juma ne ne da tsajin mai na gode na hausa ku tashi laya mai magana isu ne maɗaɗe da magaran. salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyu wata hausa zamani yi jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuna tare da mamman sani dauda tun wanda wanda ake kira da bikin mai erogan mamba kungiyar masu kira da sauraron radio ta afirka da kenan jihar ta magana to a yau za mu kira da kungiyar ecos da ma duk wata ƙasa eh, wanda suke kokarin man tutse eh, wato katsalanda mu ba mu gaba amfanin ecos ah, wai muna mutu matukar mamaki ma ga shi hafsan hafsofin najeriya a jasper mota yake cewa umarni suke jira wanda za su kawo mai jihar farmaki gaskiya ba mu gaba eh, mun yi matukar mamaki da jin wannan firtin nashi a yanda muke da najeriya mun yi mamaki kuma ce yau kuwa bata da amfani a afirka duba da yadda su alasan wasara suka canza gandun tsari ba a musu ba magana abubuwa suna wakana sosai a wasu ba a magana amma kuma sai bayan abu ya faru mu ba mu gaba amfani sashen hausa na da radio iran sunana sanusi madattai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar nijar to a wani rana na shigo nan fili ne da tambaya zuwa ga shugabannin kungiyar yammacin afirka sai da yawo koko eko wasu da cewa mushin a cikin kasashe mambobin kungiyar nan akwai kasa ɗaya ta tilo wacce ba ta fuskantar matsaloli waɗanda suka hana al'amuran kasar da tafiya daidai da yadda 'yan kasar suke bukata ko kuwa mun ga wannan kungiya ta ta soke kasar mu nijar gaba hani'an akan juyin mulkin da sojoji suka yi to idan dai har haka ne ya kamata dukkanin kasashen da suke cikin wannan mambobin kungiyar su je su fara dinke barkokin da suke cikin kasar su kana su juyo zuwa kasar mu Nijar to amma muddin ba haka suka yi ba to wannan yunkuri da ita kungiyar ta ECOWAS take tana yi ne domin kare muradin shugabanni ba wai kare eh, dimokuraɗiyya ba daga karshe ina mai addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya sa duk wani mai mummunan hasashe da mugun fata akan kasar Nijar a game da wannan juyin mulki da sojoji suka yi kada ya tabbata da mu 'yan Nijar a kullum fata muke yi wa kasar mu na alheri a duk halin da ta tsinci kanta kuma da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da alherin ina fatan za ku tashi lafiya BOH Hausa ni ne Sanusi Madatai da Magaram Nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Rabi Alhaji Mamman wanda aka yi sani da sunan Raba mai aski shugaba na kungiyar masu kira da sauran radio jihar da Magaram jamhuriyar Nijar Eh, muna godiya da dama da ake bamu domin tofa albarkacin bakin mu a buskan abubuwan da suke damu mu a fadin duniya baki da zan yi magana akan kasa ta jamhuriyar Nijar a dangance da juyin mulki da muka samu a sati da ya shige eh, haka nan ne juyin mulki ya riga ya faru a kasar mu jamhuriyar Nijar ya kuma tabbata to fatan da zan yi dai wa'anda da suka amshi jagorancin kasar dai ubangiji Allah tilasta su su gabatar mu da adalci kuma Allah sa ya kasance masoyan talakawa ne masoyan al'umma ne masoyan jamhuriyar Nijar ne suka amshi jaga wannan idan ma ba haka fatan mana ubangiji Allah tilasta su ya canza musu aniyar su ta kasance ta alkhairi ce a tare da al'umman Nijar ta baki da eh kuma ina kira ga tsahin shugabannin tsahin jagororin mu inda suka yi baya suka huce eh na cewa ya kamata a ce su rika dan sassauta kalamansu wajen bangaren eh, furta waɗansu kalamai wanda ba su dace ba idan kuka ɗauka kamar misalin ɗaya daga cikin jagoran mu wani wanda ya huce wanda na ji ya aika wata letter da sunan ya ba gasar eh, faranshi eh, dama umarni na ta kawo hari domin ta kubutar da tsohon shugaban mu daga hannun eh, sojawan da suke kan mulki a gani na dai a matsayin shi na masoyin nijar masoyin nijar masoyin al'ummar nijar bai kamata bai da umarnin haka na nan Sashen Hausa gidan rediyon Musulunci barka da warhaka barka da wani lokacin da fatan kowa yana cikin koshin lafiya kuma ana cikin koshin lafiya kuma kowa yana tashi lafiya. To masha Allah muna godiya sosai sosai da kuke ba mu dama muna tofa bacin albarkacin bakin mu to a bisa kan wannan mauri'i da kuka sayo ta kasar Nijar. To ni da abin da zan ce dai Allah ubangiji ya kara kiyayewa Allah ya rufe asiri Allah ya bada zaman lafiya tunda mai faruwa ta faru kenan kawai sai dai mu yi addu'a Allah ya tsare mu ya kara da gare mu shi ne kawai ne abin da zan faɗa to a tashi lafiya sashen hausa gidan rediyo mai magana habubula zangunan su magala a jihar da magaram jamhuriyar nijar a tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyu Hausa mai magana Abdulaziz Malam Nafi wanda aka sani da Prezi daga birnin Damagaram a Jamfuriyar Nijar. A gaskiya muna jin daɗi da kuke ba mu dama muke tofa albarkacin bakinmu. Ina kira da babban murya da malumanmu na fuska addinin musulunci da mu talakawa 'yan ƙasar Nijar mu hutu kwanmu da kwarkwata mu yi ma ƙasarmu addu'a Allah Ubangiji ya kama na kwanciya hankali akwai waɗansu wanda bisa so su ga nijar ta ci gaba allah ubangiji kakka ba su iko akan kalaman da suke furta mana baƙaƙen kalamu wanda ba su kamata ba a cikin ƙasashenmu allah ubangiji ka ga yadda nijar take allah ubangiji ka kama na sauyi mai alkhairi a cikin ƙasashenmu akwai waɗansu turawa wanda suke so su shigo su gama mu faɗa a lahiyar mu ta afirka su shigo su ba dan komi ba don su yi sace-sace a cikin kasashen mu sun ga kasashen mu suna samu ci gaba suna da arziki na gode biyu hausa mai magana abdulaziz kurezi daga damagaram a jamhuriyar niger to masu sauraro da haka ne kuma kawo karshen shirin na yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. Madala yanzu kuma sashirin mata a cikin al'umma. mata a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma. Wanda har yau dai ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar Television ta Hausa TV. Wanda nake karanto muku littafin nan mai suna bakar wasiƙa. Wanda marubuciya Khadija Kandi ta rubuta to kuma doka sani ma za mu dora daga inda muka tsaya jiya. Ali sai da ya sauke wani dogon numfashi sannan ya amsa mata na'am laila ya kike tambayar ya ya take da ya yi sai ta ji kamar ya tsokano mata kukanta a take hawa ya cika idanta ba kalau ba ali ba kalau ba na sani abokina ya yi rashin tunani amma ban ɗauka zai miki magana ba i thought ya bar abin a ran sani kawai sai dai sai dai na ga lokacin da na kira ki na ji yanayinki sai tausayin ki ya kama ni annau na fahimci irin halin da kike ciki ya karasa yana kai hannu ya cire tishu ya mika mata sai ta karba ta share hawayenta wani lokacin ina kasa fahimtar waye talba abokina yana da wahalar sha'ani ali abokinka na da wahalar sha'ani ali ta yawa wanda za ka aura zai zarge ka da kisa how why saboda na nuna kishina na talbe bai ji daɗin zama talba bai daɗin zama bai daɗin zama wani lokaci na sani amma ba ɗauka abin zai kai shaka ba cewa ali yana kallonta gaba ɗaya zuciyarta ta cika da tausayinta domin gani yake talaba baya son ta ita ce kawai son ke ɗawainiya da ita and i respect your decision na, cewa cewar ba za ki auri talba ba har sai ya canja jiyowa ta yi ta kalle shi da kyau don allah za ka faɗa min abin da ya faru da yarinyar nan a takaice labar ta mata komi na yadda aka samu yarinya sai dai bai faɗa mata cewar talba ya ɗauke ta daga asibitin ba haka ma bai faɗa mata cewar sun samu saɓani ba domin yana ganin kamar sirrin sani da bai kamata kowa ya ji ba amma me zai saka wani ya yi mata haka me mata haka ni ma ban sani ba kuma a iya binciken da na yi wani bai shigo ba so dole dai sai ta farka za ta iya faɗa mana yadda komai ya faru yanzu tana asibitin ku no na canza mata asibiti an am here ta jai saboda ni na janyo komai talo bai san yarinyar nan ba ni na hada shi da ita da neman ya taimaka mata saboda yarinyar tana bukatar taimako amma ban yi tunanin abu zai zama na rigima haka ba baka da laifi na san kayi ne don kyakkyawar niyya bai kamata ka ka ba da haƙuri ba ya yi shiru na wani lokaci kamin ya kalle ta ya ce amma laila kin yi wani abu ne da zai saka talba ya zarge ki da taba yarinyar nan ban yi komai ba amma ka san a gurin abokinka kullum ni ce mai laifi wai dai na fahimci wani abu talba baya so na so na ni ce kawai ne na mutu da ƙaunarsa wanda yake son ka ba zai maka haka ba ko da gaske na aikata zai nemi hanyar kare ni baya baya tunkari da wannan laifi mai girma ba abin akwai ciwo ta ƙara wasu hawayen masu zafi na sauko mata har cikin ranta tana faɗa wa ali abin da ta fahimta ne akan zamantakewar ta da talba ali ya kawar da kai yana jin irin tausayin na ƙara kama shi a da can na ɗauka miskilanci ne ya saka yake min abin da yake min amma a yanzu na fahimci ta ce babu agun abinsa kawai ya amince ni saboda ba zai iya cewa dade mu a'a ba ta rantsa ido tana ƙoƙarin fashewa da kuka kabir yana ta faɗa min gaskiya amma na kasa ganewa saboda ƙaunar talba ta cika min zuciya amma yanzu na fahimta ale sauran ɗaukar ruwan da ke cikin motar sai ya mika mata please sha ruwa sai kuma ya ɗauko tishu ya mika mata ki daina damuwa don allah kukan nan yayi yawa idan ki har kumbura yayi me yasa zaki damu kanki akan namiji sai ta kalle shi hawa yana sako mata talo bai taɓa min haka ba na gode ta faɗa sannan ta karɓi ta share hawayenta ta buɗe ruwan ta sha ki je ki huta kar ki saka damuwar komai a ranki komai zai wuce kin san idan ya fusata yana aikata abubuwa amma zai sako kuma ina tabbatar miki zai baki haƙuri ta ɗan yi murmushi irin na baƙin ciki da kuma ƙin yarda da maganar ali cewar zai ba da haƙuri domin ta san waye talba sai dai bata ce masa komai ta buɗe motar ta fita ali ya bi ta da kallo cike da tausayi har ta shiga cikin gidan sannan ya kai hannu ya ɗauki wayarsa da ke caji a jikin motar ya kira talba wayar ta yi ta ringin har ta gaji ta katse bai daga ba ya sake kiran sa nan ma shiru haka ya jera masa four miss calls a na biyar ne ya ji wayar a kashe alamar ya gaji da kiran da yake masa kenan kuma ba zai yi fikin ba talba ale faɗa yana jin kamar a ce yana kusa da shi ya yi masa ɗan banzan duka a yau saboda kukan da laila ta sha a kansa ina ka kai yarinyar nan shine saƙon da ya tura wa masa sannan ya yi ribasin ya kama hanyar gidansu talba bai dawo gida ba sai dare domin bayan an gama eh, diban jikinta sai ya fito asibiti ya koma gidan marayu dama can yakan je idan yana cikin bacin rai ko damuwa ya wuna a can sai ya ji damuwar tasa ta ragu saboda yara suna rage masa kewa kuma ko ba komai zai ji cewar ba shi ne kadai a damuwa ba su ma sun rasa iyaye da 'yan uwa amma sun zauna inda Allah ya tsara musu rayuwarsu kuma suna farin ciki balle kuma shi da Allah ya yi ma ni'imar aje su da ciyar da su bayan tarin lafiya da ni'imar 'yan uwa da kuma ta uba kamar dadi da Allah ya masa. a can ya yi sallar magriba a can ya isha'i bai dawo gida ba sai da tara saura wunin yau bayan abincin safe bai sake cin komai a cikinsa ba to jama'a da nan muka zo karshen shirin namu ne wasu allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa allah kai mu da rai da lafiya. madala yanzu kuma sai shirin duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau.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 sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ranar litinin da ta gabata an sake samun barkewar rikici a sansanin 'yan gudun hijira na falisinawa na ainu hilwa da ke kudancin kasar labanan wanda ya yi sanadiyar karuwar mace-mace da jikata sama da mutane dubu biyu yayin da bangarorin da suke rikici da juna suka amince da tsagaita buɗe wuta firayim minista riƙon a kasar labanan najib mikati ya kare matakin da sojojin kasar suka ɗauka na tabbatar da tsaro a sansanin

a rana ta uku a jere ana ci gaba da gwabza fada a sansanin falasinawa na ainu hilwa da ke kudancin kasar labanan kuma adadin waɗanda suka mutu sun kai tara yayin da asibitoci suka samu waɗanda suka samu raunuka fiye da sittin wasu daga cikinsu suna cikin mawuyacin hali a ranar litinin sojojin labanan sun rufe dukkanin hanyoyin shiga sansanin anihilwa sannan firaministan gwamnati rikon kwarya a ƙasar ta labanan najib mai ya ce sojoji na yin aikinsu na tunkarar al'amuran ainihin hilwa da nufin magance matsalar sansanin kuma abin da ke faruwa bai dace ba domin sarƙaƙƙiyar sansanin ta sanya ya fice daga harkokin tsaron gwamnatin ƙasar mikati ya bayyana cewa an tsakaita buɗe wuta a sansanin ainihilwa amma bangarorin da ba su rattaba hannu kan yarjejeniyar ba suna ci gaba da kawo cikas ga shirin tsakaita buɗe wutar kamar yadda ya bayyana mikati ya jaddada cewa gwamnatinsa ba za ta amince a yi amfani da labanin a matsayin fagen daukan fansa kan wata takaddama da ake yi a wajen ƙasar ba rahotanni sun bayyana cewa an sake samun bullar musayar wuta a ranar litinin da ta gabata yayin da aka yi amfani da manyan bindigogi da makaman roka kuma rahotanni sun ruwaito cewa ana ci gaba da gudanar da harbe-harbe a wasu yankunan sansanin sai dai bangarorin falasɗinawa da na kasar labanin sun sanar a ranar litinin cewa sun shiga tsakani an samu nasarar cimma matsaya kan tsakaita buɗe wuta a sansanin na ainihilwa mahalatta zaman taron sharowari na garin saida sun buƙaci janyewar dukkanin 'yan bindiga tare da kafa kwamitin bincike don gano yadda aka aiwatar da kisan gilla kan kwamandan tsaro a sansanin manjo janaral abu ashraf al-armushi a halin da ake ciki kuma sakataren kungiyar fata a kasar labanan fatahi abu ardat ya bayyana cewa kungiyar su ta himmatu wajen ganin an tsagaita buɗe wuta a sansanin ainihilwa kuma an kama hanyar samun kwanciyar hankali a sansanin sannan abu ardat ya jaddada wajabcin gano waɗanda ya kira masu laifi da suke da hannu a aiwatar da kisan gillar tare da miƙa su ga shari'ar ƙasar labanan domin samun daidaiton al'amura a sansanin ya ƙara da cewa ƙungiyar fata tana da wasu bayanai da suke da alaƙa da abin da ya faru kan kisan kwamandan tsaron ƙasa a sansanin abu ashraf al'armushi a nasu bangaren kungiyoyin musulunci sun bayyana fatan su na ganin an dawo da doka da oda domin samun wanzuwar zaman lafiya da tsaro a sansanin ainihilwa da kewaye kamar yadda kungiyoyin musulunci da suke sansanin ainihilwa suka jaddada cewa suna iyaka kokarinsu na ganin an samu wanzar da zaman lafiya da kawar da duk wata tarzoma tare da samun haɗin kai tsakanin jami'an falastinawa da na labanan bullar rikici a sansanin 'yan gudun hijiran falastinawa na ainihin hilwa ya kunno kai ne tun a ranar asabar din da ta gabata tare da tarwatsa wasu mazauna sansanin inda suka tsere zuwa birnin saida da ke makwabtaka da sansanin hukumar ba da agaji da samar da ayyuka ga falasinawa 'yan gudun hijira unrwa da ƙungiyoyin sa kai na kasar labanan da na falasinawa sun kwashe iyalai da suka rasa matsugunansu a sansanin zuwa tuntunan da suke birnin saida kamar yadda hukumar ta unrwa ta sanar da cewa tashe-tashen hankulan da suka faru a sansanin anihilwa sakamakon musayar wuta sun yi sanadiyar lalata makarantu biyu da da suke sansanin ta kara da cewa abubuwan da suka faru a sansanin sun tilasta wa mutane fiye da dubu biyu tserewa daga cikinsa dan majalisar dokokin kasar labanan da ke wakiltar birnin saida usama sa'ad ya yi kira da a tsakaita buɗe wuta cikin gaggawa a shirye-shiryen mayar da 'yan gudun hijira zuwa gidajensu kafofin yada labaran kasar labanin sun bayyana cewa harsasai da makaman roka da aka dinga harbawa a lokacin rikicin na sansanin ainihin hilwa sun fado a kasuwar 'ya'yan itatuwa da kayayyakin lambu da ke birnin saida lamarin da ya janyo hasara ga wasu shaguna shafukan yanar gizo a yankin sun nuna yadda wasu bangarori na makamai masu linzami suka yi raga-raga da wasu shagunan kasuwanci a yankin wakilin kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas a kasar labanan ahmad abdulhadi ya bayyana cewa babban abin takaici da ya faru a sansanin ainihilwa na yin barazana ga al'ummar falasɗinu da kuma wurga 'yan gudun hijira da suke ƙasar labanan cikin fargaba hakanan wakilin kungiyar ta hamas ya yi gargaɗin haɗarin korar falasɗinawa daga sansanin yana mai jaddada wajabcin dakatar da buɗe wuta tare da janyewar 'yan bindiga daga kan hanyoyi sansanin ainihilwa yana da tazarar kilomita uku da birnin saida a shiyar kudu maso gabashin birnin da ke gabar teku kuma shine sansanin falasɗinawa mafi girma a kasar labanin wanda ke dauke da mutane sama da dubu hamsin da hudu ƙungiyar ba da agajin gaggawa ta red cross ta kasa da kasa ce ta kafa sansanin a shekara ta 1948 da nufin ba da mafaka ga 'yan gudun hijira da suka fito daga garuruwan arewacin falasɗinu bayan da yahudawan sahayuniya suka fatattake su daga muhallinsu samun bullar ɗauki ba daɗi tsakanin ƙungiyoyin da suke gaba da juna ya zama ruwan dare a sansanin ainihilwa kuma waɗannan faɗace-faɗace sun yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a cikin shekaru da dama da suka gabata sojojin kasar labanan ne suke kula da harkokin tsaro a wajen sansanin yayin da suka bar alhakin wanzar da matakan tsaro a cikin sansanin ga falastinawa rahotanni suna nuni da cewa ɗaruruwan gidaje ne suka lalace sosai a sansanin ainihilwa sakamakon rikicin da kuma raba ɗaruruwan iyalan falastinawa da yankin zuwa birnin saida dangane da sakamakon abubuwan da suka faru a sansanin ainihilwa a rufe makarantun gwamnati a rana ta biyu a jere a yankunan birnin saida da kewayensa bisa ga umarnin gwamnan gundumar kudanci mansur dawo hakanan an rufe jami'o'i cibiyoyi da makarantun gwamnati da masu zaman kansu don kiyaye lafiyar ma'aikata 'yan ƙasa da ɗalibai a nashi bangaren shugaban kungiyar malaman musulunci masu goyon bayan Maya a labanan sheikh mahir hamoud ya yi allah wadai da mummunar al'amura da suka addabi sansanin tare da yin tir da kisan gillar siyasa da aka yi wa manjo general abu ashraf al'armushi a cikin wata sanarwa da ya fitar sheikh hamud ya yi tir da duk wani matakin da mayaka a sansanin suka ɗauka cikin sa'o'i talatin da suka gabata yana mai jaddada buƙatar dakatar da duk wani nau'in ayyukan soji ba tare da gindaya wani sharaɗi ba saboda tausayawa waɗanda suka jikkata kare jini mutunci da dukiyoyi da kuma kiyaye zaman lafiyar birnin a ranar talatar da ta gabata an ci gaba da kokarin tuntubar juna tsakanin falasinawa da 'yan labanan a sansanin ainihilwa da kuma birnin saida domin daidaita shawarar tsagaita buɗe wuta a tsakanin su wanda taron dakarun ƙasa da na ƙungiyoyin addinin islama na ƙasar ɓangaren ƙasar labanan da na falasɗinu a ofishin ɗan majalisar dokokin labanan usama sa'ad bayan da aka samu labarin sake bullar keta yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a cikin cikin dare akan hanyar barakat inda aka ji musayar wutan bindigogi da makaman roka a saida da kewaye duk kuwa da cewa mayakan da suke rikici da juna sun bayyana amincewarsu da yarjejeniyar yin aiki da matakin tsagaita buɗe wuta wanda aka bukata cikin gaggawa saboda dalilai na jin kai da sauransu na dakatar da zubar da jini tsakanin al'ummar wannan yankin bugu da ƙari an yi jana'izar 'yan fata uku da aka kashe tare da manjo general abu ashraf al armushi a makabartan sirup da tsakar ranar talata shi ma limamin cocin saida da dair alkamar archbishop eli bishara alhaddad ya yi kira ga mayakan da ke sansanin ainihilwa tare da jaddada gargadi gare su da su daina wannan zubar da jini da ke barazana ga lafiyar al'ummarsu a sansanin saida da makwabciyarta wanda ke kara musu nauyi a su baya ga matsalolin tattalin arziki kiwon lafiya da na jin kai a sansanin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 sojoji masu juyin mulki a ƙasar niger sun yi watsi da wasu yarjeniyoyin tsaro da ƙasar faransa shugaban kungiyar hezbollah na kasar lebanon ya ce babban matsalan yankin gabas ta tsakiya ita ce shishigin amurka a cikin dukkanin al'amura a yankin sannan a najeriya kuma za ku ji cewa kungiyar kwadago ta yi barazanar komawa yajin aiki idan gwamnatin tarayya ta ki janye karar da ta shigar a kanta To madalla masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirma na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauki da su sabbin shirye-shirye daga ciki yadda labaran duniya da dumi-dumin su. A hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tare amin yake cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.